Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim kalamasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 25 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To Hanifa shugaban Amurka Joe Biden zai tafi kasar Poland yau Juma'a kan batun yakin da ake yi a Ukraine. wasu ƙwararru sun yi ikirarin cewa makamai masu linzami na rasha sun yi ta gazawa da fiye da kashi 60 cikin 100 a akasarin lokuta a ƙasar ukraine sannan koriya ta arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani ɗarkeken makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata to kanan labarin kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa a najeriya gobe ne dai ake shirin yin babban taron jam'iyyar apc sai dai har ya zuwa yanzu ba a sanar a hukumance ba ko cewa sanata abdullahi adamu ne buhari ke son ya zama sabon shugaban jam'iyyar sanata abdullahi adamu ya ce baya shakkar a gudanar da zaɓe a tsakaninsa da sauran 'yan takarar neman shugabancin apc a ƙarshen makon nan ko yau na ba duniya alhamdulillah wanda za a ce shugaba na jamhuriya najeriya ya ga cewa duk waɗanda suke kaiwa ke koma wannan masu wani matsayi wanda bai cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da allah shi ne zahiri to ni wallahi ya muni komai ko yau na gudu na gode wa allah kuma na yi abin da baya ba su gani sun ce su ya yi abokara ya ke. ya kuma samu karɓuwa shi wanda ake kira cewa ya yi kaza ya kaza bai musanta wannan magana ba wai gobe to haka na gode allah za kuma a ji cewa kimanin mutane miliyan sha hudu ne a najeriya aka kiyasta suke ta'ammali da miyagun kwayoyi a bisa binciken da hukumar asibitin kula da masu taɓin hankali da ke maiduguri daga kasar ghana kuma jama'a sun tofa albarkacin bakin su game da wasan sharan fagen gurbin cin kwallon kafa na duniya a qatar na shekarar 2022 da za a fafata tsakanin najeriya da ghana a kumasin kasar ghana Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden zai tafi kasar Poland yau Juma'a bayan ganawa da shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a Brussels. Biden da Bandorolen sun yi shelar kafa wani kwamitin aiki da cikawa na haɗin gwiwa don rage dogaro da man fetur na ƙasar Rasha da Turai ke yi. Biden ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi amfani da kuɗin da ya samu wajen sayar da mai don ƙaddamar da yaƙi a Ukraine. Biden ya ce yana so ya nuna baro-baro cewa Amurkawa ba za su yi duk wani abin da zai taimaka ma Putin. kan abin da ya kira yakin rashin imani kuma na babu gaira babu dalili da ya kaddamar kan mutanen Ukraine ba. Mun ƙudiri aniyar ja da yakin rashin imani da Rasha ta kaddamar a cewar dalilayen ta ƙara da cewa wannan yakin zai kasance wata mummunar gazawa ga Putin. makamai masu linzami na rasha sun yi ta gazawa da fiye da kashi 60 cikin ɗari a akasarin lokuta a kasar ukraine abinda wasu jami'an amurka uku masana bayanan sirri game da al'amarin suka gaya ma kafan labarai ta rutas kenan wanda ka iya zama dalilin cikas da rasha ta yi ta samu a mamayar da ta yi tun bayan da shugaba putin ya bayar da umarnin mamayar ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu rasha ta kasa cimma ko da mafiya kankanta na manufofinta kamar kasara sojojin saman ukraine duk wadda cewa ta fi yawan sojoji jami'an na amurka waɗanda suka yi magana bisa sharaɗin sakaye sunayensu saboda kasancewar bayanan masu sargaɗiya ba su gabatar da hujjojin da za su tabbatar da wannan ikirarin nasu ba haka kuma ba su bayyana dalilin wannan yawan gazawar da suka ce makamai masu linzami na rasha ɗin ke yi ba kafar labarai ta reuters ta iya tabbatar da wannan adadi daga wasu majiyoyi na daban ba koriya ta arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani ɗirkekin makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata tare kuma da cewa shugaba kim jong-un da kansa ne ya jagoranci ƙaddamar da makaman a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na ƙasar kafar labaran gwamnati ta nuna shugaba kim wanda ke saye da rigar jaket ta fata yana leƙawa ta tagar ɗakin hange yayin da ake makale makaman da kuma lokacin da ake cilla shi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Pyongyang. A wani rahoto na safiyar yau Juma'a, kafar labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce gwajin makami mai linzamin samfarin Song 17 ɗin wani bangare ne na jaddada ƙarfin Koriya ta Arewa ta fuskar nukiliya. sabon muhimmin makamin na dprk zai sake nuna karfin sojinmu ga duniya baki daya a cewar kim an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu tarayyar najeriya inda ake shirye-shiryen babban taron jam'iyyar apc a gobe sai dai kuma har yanzu ba a sanar da sunan wanda zai eh, jagoranci jam'iyyar apc ɗin ba a hukumance daga abuja ga wakilinmu ɗauke da ƙarin bayani tun fitowar sanata abdullahi adamu neman jagorancin apc da shine kusan na ƙarshe a bayyana wannan aniya ake cewa shugaba buhari ne yake mara masa baya kasancewarsa yana da yawancin shekaru da rashin shakkar daukar matakai tsohon gwamnan na nasarawa bai fito kai tsaye ya ce shugaba buhari na mara masa baya ba amma ya yi jirwayi mai kamar wanka ko yau na bar duniya alhamdulillah wanda za a ce shugaba na jamhuriya najeriya ya ga cewa duk wasan suke kai ke koma wannan cikin wannan matsayi wanda bi cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da allah shine abdullahi adamu to ni wallahi ya komai ko yau na bar duniya na gode wa allah kuma na yi abin da baya za su gani sun ce ubansu ya yi abu kaza ya abu kaza na ya kuma samu wani da ba shi wanda ake kira cewa ya yi kaza ya kaza bai musanta wannan maganin ba har kawai gobe so haka na gode Allah duk da tura takarar yankin arewa ta tsakiya akalla abdullahi adamun na da abokin takara mai karfi daga jiharsa ta nasarawa wato tsohon gwamna tanko almakura Adamun ya ce a rayuwarsa baya fargabar fadawa kowa gaskiya sai dai sanin furucin da zai amfani da shi bisa darajar wanda yake yi magana. Ɗaya daga 'yan takarar Sanata Sani Musa 313 daga jihar Niger ya ce babu tabbacin shugaban ƙasa ya mara ma wani ɗan takara baya. duk ranar da shugaban kasa zai ce ga wanda yake so to mu da muke biyayya za mu bi shi idan kuma shugaban kasa ya ce ni yake so na imani har ga Allah wayansu za su bi to wannan zance yadda ka ji shi a rediyo ko kuma ka gani a jarida mu ma haka muka gani tunda babu wani daga fadar shugaban kasa da ya neme mu ko kuma daga jam'iyya suka neme mu suka ce to ga nazarin da aka yi ga kuma abin da aka dauka mu masu biyayya ne ga jami'a eh, duk abin da jami'a ta fito da shi inda an fito da shi ta hanya yadda ya kamata ba mu da ce ce ku ce za mu yi biyayya Shi kuma tsohon gwamnan zamfara Abdulaziz Yari da ke takarar ya ce bai amince da batun tura takarar arewa ta tsakiya ba. Misali, yau za a ce an bada shugabancin Najeriya okay kuna na shiyar kar ku yi sai da wannan shiyar ko kuma a fito ita jam'iyya ta faɗa cewa a'a mun ba da wannan matsayi na shugabancin Najeriya amma duk wanda yake kudu maso yamma ko kudu maso tsakiya kada ya fito wannan matsayin na yan kudu maso gabas ne yana yiwuwa kana tabbayar ka nake yana yiwuwa kaga ba zai yiwu so haka wannan shi ma haka yake dan majalisar wakilai Abdulrazak Namdas na da kwarin gwiwar za a sulhu sulhun ta fitar da sabon shugaban na apc na san dole ne ana samun rashin fahimta a jam'iyya ba sabon abu ba ne amma kuma bi hanyar da ta dace a warware matsala shi ya fi kyau kuma na ga kamar apc ta gano cewa matsalar da muka shiga ciki in ba mu zanna mun yi karatun ta natsu ba za mu iya mu shiga cikin wata rigima wanda zai haifar da wanda ba da ido kimanin wakilai dubu hudu ne za su halarci babban taron na apc a asabar din nan da za a yi a dandalin taro na eagle square da ke abuja sale shehu ashaka murya amurka abuja nigeria a gaida sale ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to hanifa jiya alhamis tsohon shugaban amurka donald trump ya maka abokiyar karawarsa a zaben shugaban kasa na shekara ta sha shida hillary clinton da wasu 'yan jam'iyyar democrat da dama a kotu yana mai zargin su da yunkurin murda zaben ta wajen alakanta kwamitin yakin neman zabensa da kasar rasha Karar ta kunshi korafe-korafe da dama waɗanda tsohon shugaban ɗan jam'iyyar Republican ya sha faɗi a tsawon shekaru hudu da ya a fadar White House bayan da ya kada Hillary Clinton. Kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da yake ci gaba da ikirarin cewa shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya kada shi ne a zaben shekara ta 2020 sanadiyar gagarumin magudi ba tare da gabatar da hujjar zargin ba. ta wajen haɗin gwiwa waɗanda ake zargin suka yi maƙarƙashiyar ƙago wata ƙarya cewa ɗan takarar republican mai ja da su donald trump na haɗa kai da wata ƙasa abokiyar gaba a cewar tsohon shugaban ƙasar a ƙararsa mai shafuka 108 da ya shigar a kotun tarayya da ke jihar florida mai wakiltar hillary clinton ya ƙi mai da martani bayan da aka tuntuɓe shi ƙarar ta buƙaci a biya a kuma yi hukunci kan yin illa Trump ya ce an tilasta masa kashe kuɗi sosai, wanda sai a wajen shari'ar ne za a bayyana su To amma sun zarce dala miliyan 24 kuma sai karuwa suke yi a cewar sa. Kwanaki biyar bayan faduwar wani jirgin sama samfurin jet a yankin kudancin China mai yawan tsaunuka, har yanzu ba a san musabbabin wannan hatsarin ba, a yayin da kuma ake ci gaba da nemo ɗan akwati na biyu na naɗar bayanan tafiyar jirgin zuwa yau ɗinnan jama'a. ɗaruruwan mutane yawancinsu saye da fararen rigunan kariya na binciken wurin da jirgin ya faɗi da kuma inda baraguzai suka warwatsu a gangaren tsaunuka suna ta neman ɗan akwati mai naɗa bayanan tafiyar jirgi da wasu sassan jirgin da kaya da kuma sassan jikin mutane 132 da suka halaka a wannan hatsarin ruwan sama da aka yi ta yi ya kawo cikas haka kuma kasancewar wurin a can wani lungu wanda don haka sai da aka yi ta amfani da karnuka da wasu kayan aiki na hannu. A ƙarshe 'yan tawayen Tigray sun amince da yarjejeniyar kwance ɗamara a yau ɗinnan jama'a, wanda wannan wani sauyin al'amari ne a yakin da aka kwashe kimanin watanni goma sha bakwai ana gwabzawa a arewacin Habasha. Biyo bayan shelar da gwamnati ta yi ta yarjejeniyar kwance ɗamara ta illa masha Allahu saboda dalilai na jinƙai. 'yan tawayen sun faɗi a wata takardar bayani da suka tura ma kafan labarai ta afp cewa sun himmantu ga abin da suka kira aiwatar da matakan tsagaita wuta nan take sannan suka yi kira ga hukumomin habasha da su gaggauta tura kayan agajin gaggawa a yankin na tigray Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Wannan karan za mu nufi jihar Borno inda za a ji cewa an yi kiyasin cewa mutane miliyan sha hudu ne suke ta'ammali da miyagun kwayoyi a Najeriya musamman matasa bisa ga binciken da hukumar asibitin kula da masu taɓin hankali na jihar Maiduguri ta gudanar. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. asibitin da ke kula da masu taɓin hankali ta bayyana cewa kimanin mutane miliyan goma sha hudu ne Ta ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a tarayyar najeriya da ke haifar da matsaloli daban-daban ga jama'a shugaban hukumar asibitin da ke maiduguri da ake kira federal neuropsychiatric ya bayyana cewa wannan asibiti da aka bata lokacin mulkin soja a najeriya na kulawa da marasa lafiya da daman gaske musamman ma wanda suka fito daga shiyar arewa maso gabacin najeriya da kuma wannan rikici ya shafa dr ibrahim okawa shine shugaban wannan asibiti wanda ya kuma ci gaba da bayaninsa kamar haka. According to the last survey conducted by the United Nations Office on Drug and Crime through the Federal Ministry of Health, 14.3% of people aged between 15 and 60 years use drugs. This translates to the fact that over 14 million people between that age bracket are actively using drugs in the country. Yace sakamakon ƙididdigan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ma'aikatar kiwon lafiya na tarayya. Ƙididdiga na nuni ne cewa kaso goma sha hudu da na nuna ne cewa ƙananan yara 'yan shekaru goma sha hudu zuwa goma sha shida na ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda kuma ke nuni da cewa matasa 'yan kimanin wancan shekaru dukansu suna ta'ammali da miyagun kwayoyi For parts of Cameroon, Chad Republic and Republic of Niger and we also receive referrals to from as far as Central Africa and Gabon. Ya ce akwai mutane da suke karɓa daga kasashen waje wanda suka hada da Cameroon da kasar Chadi da jamhuriyar Niger ya dangana da kasar Central Africa da kuma Gabon. From inception till date, because of the chronic nature of people with mental illnesses and the therapeutic role we've played, we've seen over 150,000 patients with chronic mental disorders that have been stabilized. The scenario would have been worse if they were left to roam the streets. Ya ce saboda irin wannan munin yanayi, yanzu haka suna ganin masu fama da tabin hankali fiye da mutane dubu ɗari da hamsin da ke fama da tabar hankali kuma yanayinsu yana iya zama mummuna in aka bar su akan titi a zube. Provided service services to over 13,000 people who were in internally displaced, both in host communities and the internally displaced people's camp. Ya ce suna kuma samar da kulawa ga 'yan gudun hijira su dubu goma sha uku wanda suke a gidajen 'yan uwa da kuma sansanin 'yan gudun hijiran. The youth are the victims and in every society the youth are the vanguards of development and where they are ravaged by the use of drugs it becomes a serious danger for the progress of the country particularly some of the citizens of Borno, Yobe and some parts of Adamawa state that had been affected by the unnecessary and unfortunate insurgency. Ya ce matasa su suka fita amali da miyagun kwayoyin kuma kowane al'umma matasa su ne kashin bayan jama'a kuma idan aka same su dumu a cikin wannan harka yana iya zama babban matsala ga ci gaban kasar musamman ma ga jihohin Borno da Yobe da kuma wani bangare na jihar Adamawa waɗanda waɗannan ibtila'in mu ya shafa yanzu dai akwai buƙatan hada karfi da karfe wajen taimakawa game da shawo kan wannan matsala da shaye-shayen miyagun kwayoyi musamman ma ga matasa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To Allah ya kyauta. A kasar Ghana kuma jama'a suna faɗin ra'ayoyinsu game da wasan share fagen gurbin cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya a Qatar na eh, shekarar 2022 da za a fafata tsakanin Najeriya da Ghana a kumasin kasar Ghana. Daga kasar Ghana ga Ridwan Abbas ɗauke da rahoton. Assalamu alaikum sunana Muhammad insha Allah eh, mun win match ga da da abubuwa gobe Ghana da Nigeria mun win su 3-0 insha Allah muna da hope kamar mun win su eh ni kuma bayani na kenan assalamu alaikum assalamu alaikum sunana Kasim Hammada a ah, ni dai ina support Nigeria sai da yake iyayenmu ko kakanninmu wurin suka fito ni kuma dan Ghana ne ina addu'a 'yan najeriya su lashe 'yan ghana su ba su uku. Salamu alaikum, ni suna na Ibrahim daga Fadama. Ni wanga ma ce gaskiya dai Ghana dai ya dai mi by two kuma wanda nake bili da ya shigo Fatawu Ishaku yaron Dreams. Ina wuka kama ya ci da guda ciki a gana. Ghana Ali Hamada. Ni dai na ga Ghana za mu ci Najeriya sosai sosai. Don na ga mun shirya ma balon nan sosai. insha Allah za mu su tune ni ne Usman Swala gane dai Najeriya ba su ya matan mu ne mun saba cin su kuma ni na imani bolun nan guda hudu ne go hudu zai yi in an ci hudun kuma sai ku kira kuma kuma mu labarin Allah ya yarda Assalamu alaikum surana Abubakar Musa daga nan Accra Ghana macin da za buga tsakanin Ghana da Najeriya mutane na ganin Ghana ba su yi da kyau ba amma abinda mutane ba su sani ba ne in ya zo kan football gara da nigeria kowane lokaci ba zancen an prepare ko ba prepare ba ke sa abinda na gani na gani ghana zai ci nigeria 2-1 allah da sha allah eh, sunana abdurrahman sabon fadama nigeria da mu dauke ta da ci uku ne da banza insha allah gobe Eh, kuma ina ga muna da 'yan wasa kwarai da su mana wasa eh, daidai shi kenan Allah ba mu sa'a da rabu Bismillah sunan kadar. Eh. Sunana Ibrahim Jiga Da a gaskiyar Najeriya da Ghana da su buga ba mu kwana. Muna nan muna jan ta zuba ne amma su garin yayi karfi ba mu ganin kan garin. Garin yayi karfi ce sa wallahi duwa juya kan Ghana. Najeriya sun musu ɗaya ɗaya ɗaya uku. Three lane Najeriya su ci Ghana. amma ka ajiya gani salamu alaikum kun sunan ka bismillah sunana abubakar muhammad wanda aka fi sani da eh, coach abu eh, macin gobe da yake ni ganiyar ne da na bukata na ne dai gana a ce muyi nasara amma in ka duba bolin gobe yadda zai kasance nigerians sun zo da attackers da dama season strikers sun yi amfani da flanks mu kuma ghana muna da quality midfielders da za mu rike bolu amma abin da ya kamata mu yi inda muna bukatan nasara ya zo wajen mu shine mu hana su use flanks yadda tunisia suka yi cikin nations cup nigeria sun use flanks suka ce mutane simon da wane ne dayan in sun samu ball dama da can haka suke buga ball nigeria 4-3-3 flanks suke gudu kwarai sai sa gobe abin da ya kamata mu yi ne mu tsari su mu ki ba su hanyar dama suna cross boss in dai mun haka nan Allah ya da muna samu galaba kansu Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka joe biden ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar rasha ta kai hari kan rambun adana bayanai a wasu wurare a amurka ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a ukraine yayin da mamayar da rasha ta yi wa ƙasar ta ukraine ya haura wata guda sannan za ku ji abin da manyan jami'an gwamnatin amurka ke cewa kan rasuwar tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka madeleine albright za kuma mu duba inda aka kwana kan batun kokarin tantance mai shari'a ketanji brown jackson da majalisar dattawa ke yi don duba cancantar ta bayan da shugaba biden ya zaɓe ta don zama alkaliya a kotun kolin ƙasar yau batutuwan da za mu duba kenan a cikin shirin sunana mahmud lalo madalla shugaba joe biden ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar rasha ta kai hari kan rumbun adana bayanai a wasu wurare a amurka ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a ukraine a ranar litinin biden ya faɗa wa wani rukunin 'yan kasuwa cewa shugaba vladimir putin bai yi tsammanin za a haɗe mai kai haka ba kan matakin da ƙasarsa ta ɗauka yayin da ya kasance cikin yanayi na takura uh, uh, Biden ya ce na taɓa yin gargaɗi kan yiwuwar Rasha ta ƙaddamar da hare-hare ta yanar gizo a matsayin martani kan matakan da muka ɗauka a kanta da mu da ƙawayenmu da sauran abokanan hulɗa a duniya saboda haka gwamnati na ta fitar da sanarwar gargaɗi cewa bisa bayanan sirrin da muka tattara mai yiwa rasha na shirin kawo mana hari ta yanar gizo shugaban na amurka ya kuma yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su gaggauta tsaurara matakan kare bayanansu saboda kada a yi musu kutse shugabannin amurka faransa jamus italiya da birtaniya suka gudanar da wani taro ta wayar tarho inda suka tattauna kan munanan matakan da rasha take ɗauka a kan ukraine suka kuma ƙara jaddada goyon bayansu ga ƙasar ta ukraine ta hanyar ba da tallafi shugabannin har ila yau sun duba hanyoyin diflomasiya da ake ɗauka na tallafa wa ukraine don ta cimma matsayin tsagaita wuta kamar yadda fada gwamnatin amurka ta white house ta bayyana a wani labari na daban kuma ana ci gaba da jimamman mutuwar tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Madeleine Albright wacce ta rasu a ranar Laraba bayan fama da cutar kansa. Albright wacce ta rasu tana da shekaru 84 ta kasance mace ta farko da ta rike wannan mukami. A shekarar 1996 tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya naɗata ta a wannan mukami inda ta rike matsayin har tsawon shekaru hudu na ƙarshen wa'adin mulkinsa. She was the first woman to serve as Secretary of State. She left an indelible mark on the world. Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield kenan take cewa ita ce mace ta farko da ta rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. Ta bar wata kyakkyawar shaida a duniya da kuma zauren Majalisar Ɗinkin Duniyan. kasanmu da Majalisar Ɗinkin Duniya sun zama abin da suka zama ne saboda jajircewarta. United Nations are stronger for her service. albright ta taɓa riƙe mukamin jakada amurka a majalisar ɗinkin duniya a ƙarƙashin zamanin mulkin na clinton a wancan lokaci ita ce mace da ke rike da mukami mafi girma a tarihin gwamnatin amurka ko da yake duk da ƙwarewarta a fannin siyasa da harkokin diflomasiyya albright bata kasance cikin sahun waɗanda za su iya neman mukamin shugaban amurka ba saboda asalinta daga birnin prague na ƙasar czech ta fito a shekarar 2012 tsohon shugaban amurka barack obama ya taɓa karama ta da babban lambar yaban nan mafi girma a ƙasar wacce ake kira Medal of Freedom. To a wani gefen kuma kwamitin shari'a na majalisar dattawa a nan Amurka a jiya Alhamis ya yi zamansa na ƙarshe don tabbatar da zaben mai shari'a Ketanji Brown Jackson a matsayin mai shari'a a kotun kolin ƙasar. A dai ranar Litinin aka fara zaman tantance Jackson a majalisar dattawan. A zaman na ƙarshe ne dai 'yan majalisar suka saurari bayanai daga shaidu. waɗanda suka hada da jami'ai daga ƙungiyoyin lauyoyi a amurka malaman shari'a da wakilai daga masu kare haƙoƙin jama'a masu tabbatar da doka da kuma ƙungiyar kare haƙƙin addini a yini na biyu da aka kwashe ana zaman tantance ta a ranar laraba jackson ta kare kare hujjojinta a gaban mamobin jam'iyyar republican inda senator tom tillis na republican ya nuna cewa jackson tana da sanyi-sanyi lamarin da ya sa takan nuna sassauci a hukuncin da take yankewa a matsayinta na mai shari'a a kotun tarayya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai wani jiko kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shi. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. bari kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. To bari mu fara da saƙon Aminu Adamu Malamadori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da kuma Hassan Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Waɗanda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. muna kira ga gwamnatin ƙasarmu najeriya da ta gaggauta ɗaukar matakin biya wa ƙananan 'yan sanda su don kaucewa shiga siyajin aiki domin haƙiƙa suna ba da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da tsaron ƙasa sai saƙon sani muhammad chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya wanda ce salam voa hausa don allah ku bani dama in yi fatan alheri ga ilahirin 'ya'yan jam'iyyar apc waɗanda suke ƙoƙarin gabatar da shirin babban taronsu na ƙasa wanda zai gudana ranar asabar da fatan za a yi taro lafiya a kammala lafiya to tawagar 'yan wasan ƙasanmu tarayyar najeriya ta super eagles don allah kada ku kwance mana zani a kasuwa akan karawar da za ku yi da 'yan wasan black stars na ƙasar ghana a yau juma'a da ƙarshe muke muku addu'ar allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya ba ku cikakkiyar nasara kan wannan wasa da mara goro wasannin da ke tafi sako daga aliyu usman taka lafiya da dan asabe mai fata da hamza galadima da malam umaru kamba ya wuri da sani a shafura mai goro a ƙarshe sai sakon shehu adamu rajau wanda ya ce a shekarar 2015 abc ta yi amfani da matsalar tsaro ta ci zaɓe yanzu kuma pdp na son amfani da wannan matsalar dai ta rashin tsaro ta ci zaɓe saboda haka dole ne sai mun zama masu ankarewa domin kar a mai da mu tamkar su tayarin mota don samun biyan bukata. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Khalifa shugaban Amurka Joe Biden zai tafi kasar Poland yau Juma'a kan batun yakin da ake yi a Ukraine. Wasu ƙwararru sun yi ikirarin cewa makamai masu linzami na Rasha sun yi ta gazawa da fiye da kashi 60 cikin 100 a akasarin lokuta a kasar Ukraine. Sannan Koriya ta Arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani ɗarkeken makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu. Ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri. Bissalam.